mai ciwo da take jiransu. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ۖ إن الله يحب المتقين sai waɗanda kuka yi yarjejeniya da alkawari da su daga mashirkai suka cika alkawarinsu ba su warware komai ba, to su an keɓance su daga wancan hukunci da ya gabata, ku cika musu alkawarinsu har lokacin su ya ƙare. Hakika Allah yana son masu tsoronsa ta hanyar kamanta umarninsa wanda daga cikinsu akwai cika alkawari da nisantar abubuwan da ya hana. wanda daga cikinsu